assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yau muna ranar juma'a 11 ga watan jumadal akhira hijira 1443 jaddada raddi wanda muka samu suna to Dr. Ibrahim Jalo za ka tsaya ne janibin manzon Allah ko janibin izalar balalau to dr ibrahim jalo jalungu za ka tsaya ne janibin manzan allah ko janibin ƙungiyar izalar balalau wannan raddi ne ne daga cikin wajibin da Allah ya ɗora ma wa'yanda ya sanar da wani abu na ilimi domin yin raddi wani tushe ne a cikin addinin musulunci duk wanda ke karatun alkur'ani ta fahimta da ta dabburi. zai ga Allah maɗaukin zarki ya yi raddi ga simfin mutane mabambanta ya yi raddi ga kakarai ya yi raddi ga munafakai a cikin kafiran ya yi raddi ga yahudawa da nasara musulmi ma muminai sun yi wasu kurakurai a lokuta mabambanta kuma Allah ya saukar da aya ya mai musu da raddi in ka dawo a cikin sunna za a ga raddi daban-daban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi. ya ji wani ya yi hudu ba ya ce man ma ya haɗa lamirin Allah da manzan Allah manzan Allah ce masa بئس الخطيب أنت وبئس خطيب القوم أنت النبي أجو تفتوى دا أبو السنابل يي ودى بعدي ديبا يتي كذب أبو السنابل إذا إرى وانا سنة ديوات كين سنة in ka dawo bayan tadawini duk da tafan hadisi masu babo ba suna cike da raddi dauki misali ɗaya mafi ingancin littafi bayan alkur'ani mai girma shine sahihul bukhari za ga ba ne da ke kunshe da raddi kuma abin mamaki ba kawai a babin aƙida tauhidi imani ba har a babuban fikihu za ga imam bukhari yana kulla babo ba don mai da martani ga ɗaiɗaiku ko ga jama'a ga ƙungiyoyi ko ga farak? zai ce babin kaza yana nufin mai da raddi ga jawa ko yake babin kaza yana nufin mai da raddi ga kadariya ko murji'a ko jabriya wannan yana da yawa a cikin kitabul iman in kana suka tabbatar da wannan doki sahihul bukhari kitabul iman tare da sharhinsa fatahul bari sai ka ga duk babin da ya kulla sai Ibn hajar ce wannan raddi ne ga kaza to wannan bai tsaya ga babin imani ba a cikin bukhari a cikin babin ko a cikin littafin al'iman akwai wannan a cikin littafin tauhidi akwai wannan wanda littafin tauhidi a cikin bukhari da ƙarshen littattafan da ke cikin bukhari yana rajji ga mushabbiha da mu'attila ƙungiyoyin da ke kamanta Allah da bayansa da ƙungiyoyin da suke kore ma Allah sifofinsa su ɓata su sai ya raddi ya ce babin tabbatar da Allah na da hannu sai kawo hadisi babin tabbatar da Allah na da fuska sai kawo hadisi domin raddi ga mu'attila da mushabbiha da sauran ƙungiyoyinsu da rassansu gaba ɗai to ba babin imani tauhidi kaɗai imam buhari ke haka ba har a babin matsalolin fikihu Dokin littafin sallah za a gani ƙarara imam buhari ya ce ba? in ban manta ba سجدتي السهو لا تشهد لسجدتي السهو yace babin da ke magana akan cewa sujudar raukanwa ba a yi mata tahiya qabliya ce ko ba'diya ba a mata tahiya duk lokacin da kai ƙari ko ragi kai qabliya ko ba'diya sai bukhari kulla babi yace babu maimaita tahiya ga ƙabliya ko ba'diya kana koma cikin shirin fatahul bari sai ga ya ce wannan raddi ne ga malikiya a lokaci ɗai kuma raunana wani hadisi ne wanda abu dawudu ya ruwaito wanda ke nuna annabi na maimaita tahiya haka yanka je can cikin littafin ad za za ga bukhari a kulla babi ya ce babu du'a ba'da salawat babin halaccin yin addu'a bayan salolin farilla sai ibn hajar ya ce wannan raddi ne ga wasu malaman hanabila da suka ce bayan sallar farilla ba a addu'a to haka za ka ga raddi akan ɗaiɗaikun mutane akan mazhabobi akan malamai akan ƙungiyoyin ɓata a cikin littattafan sunna as-sihahu was-sunan wal-muwatta'at wa duk littattafan hadisi masu babo ba in ka tsaya da kyau ka yi karatu ka bi shirin malamai za ga waɗannan baboban nasu suna raddi ne ga wasu abu na gaba malamai da yawa sun wallafa littattafai da sunan raddi ga wasu ƙungiyoyi kaga littafi da sunan arraddu alal jahmiya raddi ne ga jahmiya ba malami ɗaya ruce wannan ba imam ahmad ya rusa littafi da wannan suna addarimi ya rubuta littafi da wannan suna da sauran malamai bangaren ɗaiɗaiku za ka rubuta littafi raddi ga ɗaiɗaikun malamai kamar ar-raddu ala Almirisi, abdulaziz Almirisi, raddi a kan shi in ka duba littafin buhari halko a fa'alin ibad raddi ne ga ‘yan bidi'a to aka ga littafan ahlus sunna in ka dawo ga littafan aqidar ahlus sunna ba wani littafi da aka wallafa mai dauke da mai dauke da sunna babban littafi ne ko matsakaici ko karami face wannan littafi asalin sa ne ga yan bid'a da suka dawo suka bata aqida da manzon Allah ya taho da ita wanda ya gina sahabbai ya tarbiyanci sahabbai kanta. ka duk littafin da ake kira a sunna sharh sunna sarih sunna usul sunna i'tiqad lum'at itiqad ash-shari'a usul i'tiqad ahli sunna wal jama'a da sauransu na malamai daban-daban imam ahmad ne ɗansa abdullahi ne imam albarbahari ne imam allalaka'i ne imam al'ajurri ne imam ibn abil ne almuzani ne almizzi ne alwaye za ga duk littattafansu su ibn huzaima su imam al-bukhari da sauransu sun ruta littattafai na aƙida wanda suna kunshe da raddi ga 'yan bidi'a hawarijawa ne kadariya ne jabriya ne murji'a ce har zuwa kan mu'tazila da ash'ariya da sauransu sannan raddi yana kan kowa ba wanda ya wuce a masa raddi dan bidi'a ne ko ahlus sunna ne shi yasa ibn rajab alhambali ya rubuta littafin sa mai suna alfarqu bainan nasihati wat ta'yir bambanci tsakanin yin nasiha da ta'annuti ya faɗi yace ce kowa na maraddi ya kawo misalin raddin da sabai suka majunansu ya kawo da tabi'ai suka majunansu ya ce ba wanda ya wuce a masa raddi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da imamu malik ya ce mamin na illa radda wa illa radda wa rudda alai illa sahiba hadar al-qabr a share ila qabr an-nabi sallallahu alaihi sallam. Ya ce ba wani mutum ba ta an masa raddi ko dai an masa ko shi ya yi ma wani sai ma abuci wannan kabari ya nuna kabarin manzan Allah sallallahu alaihi sallam shi kaɗai wuce raddi shin ya faɗa karba ake kai tsaye saboda la yantiku an ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ya sallama mashi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima kana إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال إن بأجل تاما dan وهي wahayi yake magana da wahayi yake magana qul inna ma undirukum bil wahyi to da shi ba a gitta masa in ya faɗa sallamawa ake yi wa yusallimu taslima a karɓa a sallama a amince a yadda don haka malamai suka ce mai da raddi wani tushe ne mai mahimmanci a cikin addinin musulunci domin Allah madaukakin sarki ya mai da martani ya yi raddi ga kafirai ya yi raddi ga ka kamar da muka ji sannan dole ne ga wanda ya san sunna ya ba ta kariya don yana cikin imani da manzon Allah azabbu an sunnatihi ba sunnar manzon Allah kariya Ke sa wasu sahabbai da suka ji wani yayin inkarin sunna suka ce wallahi ba mu ba mu ba kai Abdullahi bin Umar ya haka ɗansa ɗansa Bilal ɗan cikinsa ya gaya masa hadisi ke ki karɓa ya ce wallahi ban sake magana da kai har abada haka an samu wannan cikin sahabbai da dama da suka ce ba su sake magana da wani saboda ya musunta wata sunna wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin tabi'ai an samu wannan da yace na rantsa da Allah rufin daki ko masallaci ko wani gida ba zai saki hadan da kai ba ga wani mutum da ya samu sunnan manzon Allah ko masallaci na hadu da kai zan fita masallacin rufin daki ba zai saki hada da kai ba an samu wanda yace kai ina ce maka manzan Allah ya ce kana cewa kaza ire-iren wannan ba su kirguwa har littafi aka rubuta akan wannan akwai al-intisaru lis-sunna da sauransu akwai bayani akan hukumar da Allah ke yi ga wanda ya gitta masunnar manzan manzon Allah ya saba mata ko ya raddin wani hadisi da haka Sheikh abdul aziz bin Baz yake cewa walau sakata ahlul haqqi an bayanihi lastamarra al-mukhti'una ala akhta'ihim wa qalladahum ghayruhum fi dhalik wa ba'a sakituna bi ism al-kitman alladhi tawa'adahum Allah fi qawlihi subhana innal ladhina yaktumun yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas bil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inu illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim bin baz yace masu gaskiya ina nufin ahlus sunna da su kadai ne masu gaskiya su kadai ne akan gaskiya yace masu gaskiya bai da sun yi shiru sun ba bayanin gaskiya da masu kuskure sun dore akan kuskurensu kuma da wasu sun yi takalidin su sun bi su a cikin kuskurensu kuma da su wanda suka yi shiru akan gaskiyar sun fada cikin cewar Allah innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyina lalle wanda suke boye abinda muka saukar na bayani min ba'd ma bayyanahu lin-nasi bayan mun yi bayanin shi ga mutane fil kitabi a cikin littafi ulaika yal'anuhumullah wayannan sune Allah yake la'ana wa yal'anuhumul la'inu duk masu la'ana ko suna la'anarsu illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu saboda suka tuba suka gyara suka da suke bayanin gaskiya da suka boye fa ulaika atubu alaihim wayannan kam zan karbi tubar su domin Allah mai karba tuba ne mai jin kai a ƙasar nan malaman sunna sun daɗe suna karantar da littafan sunna kuma malaman sunna su aka sani da karantar da littafan hadisi sahihul bukhari sahihul muslim a cikin sihah a cikin sunan su aka sani da karantar da abu dawuda nasa'i tirmidhi ibnu majah a cikin muwadda'at su aka sani da karantar da muwadda malik haka a cikin masanid a cikin ma'ajim a cikin ajza a cikin mustadrakat da sauransu duk ahal suna aka sani da karanta wannan duk ko wanda ke karanta hadisi ya taba cimma wani hadisi da annabi ke bayani akan makomar mahaifansa kama hadisin Anas da ke cikin Muslim da Abu Dawud wani mutumin ƙauye ya zo ya tambayi annabi ya ce ya rasu Allah, ina mahaifina mahaifinsa kuma ya mutu tulocin jahiliya sai ce masa mahaifinka yana wuta sai abin bai ma mutumin daɗi ba sai ta tashi ya fita sai annabi ce a kira shi aka kira shi ce masa inna abi wa abaka finna lalle mahaifina da mahaifinka suna cikin wuta hadithi na biyu hadisin Aisha wanda shi mana cikin musulun, annabi ya ce na nemi izinin ubangiji na ya bani izini in nema ma mahaifiyata gafara bai bani ba na neme shi in kai mata ziyara in je kabarinta in kai mata ziyara sai ba ni dama ya je wajen kabarin ya yi kuka har ya sa waɗanda suke tare shi suka yi kuka sannan ya masu bayanin wannan matsalar wannan hadisi to duk ala suna sun karanta wayannan hadisai da zuciya ɗaya, sun karɓe su sun sallama ba su ɗauki wannan hadisi faɗin shi jingina na kasa ko aibi ne ga manzan Allah ba ba su ɗauki faɗin irin wannan hadisi taɓa janibin manzan Allah ba ne ba su taɓa tunanin haka ba yadda sahabai suka ji hadisin daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito shi aka rubuta shi a cikin littafan sunna ba wani sahabi da taɓa cin ya taba gitta ma wannan hadisi ba wanda ya taba cewa annabi ya uwayenka mahaifanka ka faɗi wannan magana game da su ba wanda ya gitta manzon Allah dama Allah siffanta su da cewa suna karɓar abin da manzo Allah ya faɗa innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih li yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ba su taba gitta manzon Allah yasa baka taba samun wani sahabi da ya musunta wannan hadisi ko ya a kan shi ko ya ji babu daɗi a cikin rai ne lokacin da manzo Allah ya faɗa hadithin ko ya ji ba a kyauta ba ko ya ji a rai ne ai ba haka ya kamata Allah ya ma manzon Allah ba domin ya sani ba a gita ma Allah fa'alu ne ne ma yurid irin wannan abun da Allah ya jarabi annabi da shi na rashin tsira ga mahaifan shi ya jarabi annabi Ibrahim wanda shine kakan annabi duk da annabi shugaban shi ne annabi ya fi shi amma annabi ibrahim ma Allah ya jarabe shi da irin wannan musiba ko ba famar da bai yi da mahaifinsa ya abati inni qad min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abaci ya abaci ya ta kiran babansa ya ta fama yana kaunar mahaifinsa kame da kowanne mai ke kaunar mahaifinsa yana lallashi cikin tausasawa da jin kai da tausayi cikin tausasa magana yana ta jan hankalin mahaifin nasa ƙarshe sai ga faɗa a ragibin anta عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجو منك وهجرني مليا سيفا يبيو بايا كيف جيت أما قوما كان تبيبا نوري ما جدها كان إبراهيم يفساتها با قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يقول سلام عليك أمين شيء تبتغنيك دم فاتي شريك zan nema maka gafara Allah ya tafi dan Allah ya huce zuciyar shi sai mai baiwar ɗiya ya manyanta bai da ɗiya sai Allah ya bashi kyautar ɗa har da jika sannan ƙarshe Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahimu li abihi illa an maw'idatin wa'adahu iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a to annabi Ibrahim an jarabe shi da irin abin da aka jarabe mahaifan manzo Allah da shi kuma gashi dukan mu muna faɗa har 'yan dariƙa suna faɗin wannan bayani sai da su ce ai ba mahaifin shi bane na tsatso ai baffan shi ne ta dai koma dai wane ne inda yana da dangantaka da annabi Ibrahim ai ba abu ne mai daɗi ko ka ce mahaifinsa ne ko ka ce babbansa ne kaga dai wani ne na tsatson shi jinin shi ne muku muna cewa mahaifin shi ne wanda ya haife shi ba wani babba mahaifin shi ne mahaifin shi ne uban shi ne wanda ya haife shi da haka Allah ya gaya mana ya roƙi Allah kada ya bakanta mashi rai da ganin uban shi cikin wuta wala ba a so amma duk da ka sai abin ya faru ya ga uban nashi cikin wuta hadisi na cikin sahih yace masa ya kai babana kaga abin da ke gudan maka ina umarninka da bauta Allah ka ki yanzu ga makomarka sai yace masa yanzu kan ba zan saba maka ba amma ina lokaci ya wuce to kaga irin wannan abu da aka jarabi manzon Allah da shi ga uwayen shi an jarabi annabi Ibrahim daga ba annabi ne farau ba ba gare shi farau ba in ka zo wajen annabi Nuh annabi Lut duk matansu su biyun nan kahirai ne wa daraba Allahu mathalan للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين كانتا tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falan yughniya anhuma min Allah shay'a Allah ya buga makafirai misali dan Allah ya nuna makafirai dangantaka su da wani mumini ko wani annabi ba ta amfani matukar ba su yi imani ba ta buga masa misali da annabi nuh da annabi lut suna da mata biyu amma kafirai ne sun yaudare su yaudara nan ba ta shimfiɗa ba yaudara ta imani sun yaudara sun zama kafirai da haka ba su amfane su da komi ba haka annabi Nuhu, ɗansa na tsatsonsa Allah ya faɗi cewa kafiri ne lokacin aka ruwan dufa na ka tsidata da annabi nuh da mutanen shi ɗan shi bai samu tsira ba saboda tausayi annabi nuhu ya hango shi ya ce ya bunayyar kab ma'ana wala kun ma kafiri ha yace ya kai dana zo kaka zama cikin halakakku yace ina sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma qala la asima alyawma illa man rahim yace zan je ga dutsi can zan hau shi zai kare daga ruwa yace ina yau ba wanda wani abu zai kare shi Allah alƙawarin zai halaka kowa fa hala bainahum al-mawj min al suna cikin wannan magana sai taguwar ruwa ta sha makance tsakanin shi da dan shi ya zama cikin masu nutsewa bayan Allah ya ce ya sauka ya sauka cikin abin da ya ce ma Allah ya ce rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin ko yace ya Allah dana yana cikin na. kama alkawari na cewa za ka tsidatar da ni ni da iyalina, to dana na cikin su kafi kowa hikima ya Allah qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalu ghayru salih Allah ya kai annabi nuhu bai cikin iyalinka domin ya yi mummunan aiki kafiri ne ka taba ji wani malamin ɗariƙa, ko wani malamin wata a can daban ya zo ya ce a'a ina dan dan annabi ya zama kahiri ka taba ji ba ka ji ba kuma sun sallama sun yadda shi ya zama ya samu ya samu kangararren da kangararren dan dan malami sai a kira shi da sunan kan'ana dan dan annabi nuhu kamar kan'ana kenan duk an yarda cewa kafiri ne kashi kuma dan dan annabi ne sai aka yi aka jarabe annabi da ɗa kafiri to yadda muka sallama cewa matan annabi lut mata annabi lut mata annabi ah, sa'abu annabi nuh kafirai ne ba mu musu wannan ba sannan annabi ibrahim baban shi kafiri ne sannan annabi nuh dan shi kafiri ne muka sallama to aka yake wajibi musallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wani hadisi bai da masoka duk abin da aka faɗa na suka ga isnadin hadisin ko ga mataninsa an yi ne kawai imma akan jahilci wa imma akan hawa son zuciya tsama son zuciya amma hadisin masana hadisi sun tabbatar da ya inganta bai da wata masoka to wannan hadisi kamar na faɗi a baya duk wani malamin sunna mai karantar da hadisai zai ci karo da irin wa'annan hadisai to sai ga balal ga Ibrahim Dr Ibrahim Jalo Jalingo karatu ya kai shi ko bayani ya kai shi ya fito da wannan hadisi ya kuma ya haɗa shi kowa ya ji da hanyoyin sadarwa aka da karatunsa an ce ma sai da ya rubutu littafi akan wannan matsala ya yi bayanin wannan matsala a fili kuma a najeriya ba shi ne farko ba kowa ya sani malam jafar a karatunsa na hakamar jana'iz ya fito da wannan matsala aka ta rigima aka ta hayaniya a kano Sanadin duk wanda ya karantar da hakamar jana'iz ko ya karantar da sahihu muslim sai ya ci karo kan wannan hadisi duk wanda ya karanta da Abu Dawuda sai ya ci karo akan wannan hadisi ya yi irin wannan bayani nan gusau ba irin fama da bawai ba da yan bidi'a yan dariqa akan wannan matsala suka ga ma gwamna suka ce na kafirta na ce dan agaji ya yi manzan Allah na ce ya manzan Allah suna wuta ba abinda ba su faɗi akan wannan matsala suka ta hayaniya na fito nace masu ba magana hayaniya bace magana karatu ce in kuna da abin da ya tura wannan hadisi a ilmance a karance ku kawo mana kun hatu burhanakum in kuntum sadiqin har yanzu su kawo hujja ba sun rubuta petition game da ni sun aika ma ss dss sun aika ma commissioner of police sun aika ma sarkin gusau sun aika ma ssg sun aika ma majalisar malamai ne ba gwamnati shawara sun aika ma waye sun aika ma waye kuma sai suka yi wauta Kukuna koke kan mai kwano kuma sannan kun faɗi hukunci da kuke so a ba mai kwano sun ce lalle a fitar da shi daga zama liban lalle a kwace satifiket ɗin fa'azi da aka bashi lallai a fita da shi daga zama memba a majalisar malamai ta jiha lallai lallai lallai Nishi kuma kai ne mai ƙara kuma kai ne mai hukunci kamar yadda imar Atul Aziz ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'a illa an yusjana au ita ce mai ƙara ita ce kuma alƙali to wannan matsala an riga an san ta yadu a ƙasar nan an yi bayani kanta balal abin nan dr jalo ɗaya daga cikin malamai da ya fitar da wannan matsala tama abin haushi abin bakin ciki sai gashi mun gani a fejin izala a shafin izala ca ƙungiyar izala ƙarƙashin jagorancin shugaba abdullahi balalau sun yi zama a ofishin balalau da ke abuja sun zauna da Dr. Jalo sun neme shi ya dakata daga yin magana kan wannan matsala. Mutu inda aka yada ta a jaye maganar, shi kuma ya dakata daga yin wannan magana. Wataƙila da yawanku sun karanta, sun gani, muka yi mamaki. Sai da ce wannan ɗaya ne daga cikin illolin ƙungiya. Da ma na yi wani rubutu zai fito da shi gaba, nan gaba kada insha Allah. illolin kungiya to wannan illa ce daga cikin kungiya dan duk malaman da suka hadu in ka tara su ka zuwa cikin sikeli ka dako balalau ka dako jalo kai ka zuwa cikin sikeli keli wallahi ba su nauyin shi dukkanin su wallahi ba su nauyin shi a fagen ilimi tamara suna ba shi umarni kaza kaza inda kungiya kenan tun lokacin izala tana da take tana tana dunkule wuri guda irin wanda matsalolin sun ta faruwa an taba dakatar da Malam Abbas Jega saboda yana karanta sunnoni yana karanta bulughul maram subulus salam da fikihu sunna yana zuwa da wasu matsaloli waɗanda sun sabawa madhaban malikiya sai ka ce an dakatar da Malam Abbas Jega to kungiya kenan maimakon a sai a tattauna matsala bisa ga ilimi a tattauna ta a gano inda gaskiya take a faɗe ta komai ɗacinta kamar da manzo Allah ce kulil wa walau kana murra hadisi sahihi ingantacce ka faɗi gaskiya komai ɗacinta inda kuma suna nufin karatun aji matsalar ya kamata a karanta da ita karatun aji sai mu ce eh wannan abu ne mai kyau amma kuma ba irin wannan matsalar ba wadda tuni an yi rutu a kanta an yi bincike a kanta a wannan zamani ba wani gidan talabijin a duniya a ƙasashen musulmi na larabawa da na ajamawa wanda ba a kira malamai aka tattauna wannan matsala live aka gani gaba ɗaya ba shiga gogal ka ga ɗauko manganun malamai kan wannan matsala ba ƙasar da ba a yi magana kan wannan matsalar ba an tattauna ta ‘yan bidi'a sun faɗi rayukansu ‘yan shi'a sun faɗi shirmensu, halin sunna sun faɗi gaskiyarsu. An kasa abin ga faifai kowa san shi, ta irin wannan matsala bai kamata a ce a mata karatun aji ba. Ba matsala ba ce wadda Imam Bukhari ke ce ma, bab man hasa bil ilmi, ƙauman duna akhari. Akwai matsalolin da sai manya ake gayawa. to ita kungiya ba wannan shine manufarta ba kuma ko wannan shine manufarta ba irin wannan matsala ake ba haka ba matsalar ta kai ga ƴan shi'a sun ce duk wayan manzon Allah musulmi ne tun daga farko har ƙarshe sun ce kowa musulmi ne sun ce da Allah ya ce allabi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin sun ce abin da yake nufi taqalluka fi sajidin wai duk uwayen manzon Allah musulmi ne masu sujada uwayen manzon Allah kakannin shi duka ba kafiri a cikin su Abdul Muttalib sun ce musulmi ne Abu Talib sun ce musulmi ne Abu Lahab sun ce musulmi ne har sun ce abakaran ta tabbata ya da abin lahabin wata wannan sura take zargin Abu Lahab sun ce a daina karatunta ‘yan ɗariƙa suna nan suna ta bayani na jahilci da wauta suna ƙoƙarin illantar da wannan hadisi kamar da malaman suka yi a farko suna ɗauko ayoyin ƙur'ani da Allah ke cewa bai azaba ga kowa sai ya aiko manzo kamar wa makunna mu'azzibina hatta ta rasula kamar alif lam tanzilul kitab min Allah al-aziz al-hakim ko litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablik litundira qauman ma undira aba'uhum da ayoyin irin da ke cikin ƙasas, saba da sauran ayoyin Qur'ani da suke nuna Allah bai azaba ga mutane sai aiko musu manzo suna cewa wannan yana nuna ahlul fatara ba za a musu azaba ba ko jaraba za a yi masu gobe kiyama kuma wai iyayen manzala suna cikin ahlul fatara malamai gabanin imamu suyudi sun ta magana sun yi rubutu kamar irin su qurtubi sahawi da ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki da sauransu shi imamu suyudi da ya zo kan wannan matsala ta uwayen manzo Allah sai da rutun zakai dai dai har littafin shidda wani littafin ya ruta cewa uwayen manzo Allah yan aljanna ne dalilai da ke tabbatar da uwayen manzo Allah yan aljanna ne wani wuri ya ce Allah ya raya manzo Allah da su bayan sun mutu kaga ya warware wannan magana wai Allah ya raya manzo Allah uwayen shi bayan sun mutu sun dawo sun imani suka koma to ina magana cewa musulmi ne can harko to haka littafin sashen suke warware sashe littafin ɗai-ɗai har littafin shidda duk cikin malamai ba wanda ya tasa wannan matsalar gaba ya tattauna ta ya yi ma Allah ƙarin hali ya yi ma manzan Allah yaji ya tabbatar da hadisan ƙarya irin Imam Suyuti akan wannan matsala domin hadisin cewa an raya uwayen manzan Allah duk malaman hadisi sun ce ƙarya ne an raya sun dawo duniya sun yi imani da manzon Allah duk malamai sun hada akan cewa wannan ƙarya ne to abin haushi abin bakin ciki irin wannan babbar matsala a ce izala izalar balalau ta yi zama da Dr. Ibrahim Jalo tana ba shi shawara akan ya jaye wannan matsala alhali ga Kabiru Gombe ya yi jawabin da ke nuna alaƙar musulmi da kiristoci ba su ce komi ba ba su kirawo kabiru gombe suka ce masa ka ji wannan magana ba ya yi ma Allah karya, ya yi ma Allah ƙarya sannan ya yabi Fatikan, ya yabi kiristoci ya yabi ƙasar kafirai ya nuna musulmi surakan kiristoci ne kiristoci surukan musulmi ne kuma ya sani ko da Allah ya ce musulmi ya auri kirista bai yadda kirista ya auri musulma ba amma don cin amana kawai sai ya ce musulmi surukin kirista ne kirista musulmin surukin musulmi ne don ya nuna kenan akwai aure a kowane bangare musulmi zai auren kirista kirista zai auren musulma ya ƙi bayani dalla-dalla ba a kirawo kabiru gombe ba aka gwada masa wannan kuskuren shi aka ce za ka ta daga wannan magana aka buɗe santa a Abuja da sunan shi ta haɗa kan addinai ba a ce a canza wannan sunan ba tare da cewa mun tuntuɓi balalo mun nuna masa kan ba daidai ba ne har na rusa akan wannan matsala bayan na ga abun ba so ake a gyara ba tama wannan da ya kawo hadita a cikin sahih muslim an mai taron dangi an ce masa ya dakata to wannan matsala bari a gurguje in gaya muku yadda aka tattauna ta malamai dai suna da magana uku kan matsalar nan kuma asali zai magana guda ce daga annabi inna abi wa abaka finnar ista'adantu rabbi fi an astaghfira li ummi falam ya'dhan wa wasta'adantuhu an azura qabraha fa azina li magana guda ce tilo daya manzo Allah ya fadi game da uwayen shi amma sai malamai suka ƙara maganganu har guda biyu in ka hada ta manzon Allah ta zama uku to wanda suka tsaya ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna abi wa abaka fi nar babana da babanka suna wuta na nemi izinin na nemi izinin Allah ya bani dama in jirci kabarin mahaifiyarsa bai bani izini ba wannan matsalar sabai suna eh, neme in gafar neme in gafar na neme shi izini in neme in mata gafara bai bani dama ba to wannan matsalar duk sabon annabi suna kanta kamar na gaya maku a baya ya samu na kalubalantar su in akwai wani sahabi da ya taɓa yi ma wannan hadisi tawili ko ya musunta wannan matsala ko ya faɗi akasin wannan abin da manzo ya faɗa game da mahaifansa muna kalubalantar su kawo mana ba su da sannan malaman sunna tunda suna kan wannan matsala na faɗi wasu daga cikinsu akwai a cikin malaman manhabobi akwai imamu abu hanifa cikin malaman hadisi akwai imamul baihaqi akwai imamul nawawi shakun dum shekul islam ina cikin wannan bangare ibnu kathir ina wannan bangare in ka dawo a wannan zamani namu muhammad nasiruddin al-albani al-sheikh abdul bin abdullah bin baz al-sheikh muhammad salih bin usaymin duk sun tafi akan wannan abin da hadisin ne ya faɗa da kwata kungiyar ta ce wai a dakata daga faɗi ka nemi wani bayani na tafsirin wannan aya wa ma kunna mu'azzibina hatta na nab'atha rasula ka ji bayanin bin bas game da wannan karar aka tambayi Muhammad bin Salih bin Uthaymeen aka ce Allah gafa fatta bala wasu na cewa uwaye manzala suna wuta yace ko da haka manzala ya faɗi haka manzala ya faɗi kungiya na da ilimin Muhammad Salih bin Uthaymeen shi ya faɗi maganar karara duk mai fada ya yi fada duk mai kiyaya ya kiyaya duk mai zagi duk mai la'ana duk mai fadin ko mai fada tuni shi ya tabbatar da abin da manzo Allah ya fada ƙungiya tana da wani ilimi ne na ga maka ba ilimi kai su ga inda kai su ba ga inda suke ba yau ai kuna jin karatun su kuna jin wa'azin su kuna jin tafsirin su ku gwama abin da kuke ji daga balalau daga ku gwama abin da kuke ji daga jalo ku hada da wanda suke fada za ku gane wanda ya karatu da ko ɗan hayaniya a cikin karatu da masu wayo da dubara a wajen karatu ‘yan uwa wannan shi ne ƙauli na farko ƙauli na biyu shi na tawakuf wasu malamai suka ga al'amarin lizami ya yi gaban bakin kaza so ga wannan magana ba su yi faɗinta sai na yi mamaki ya annabi zai hudu magana kai ka ce baka yi hudunta in dai wajen soyayya ne kafi su manzala san uwayen shi kafi shi tausayinsu sannan shi fa ka sani na sani kun sani sun sani manzala bai magana son zuciya duk abin zai faɗa wahayi ne da aka bini Ba zai ce wannan magana da manzala ya faɗa ta cewa inna abi wa abaka fil ya ce wallahi wahayi ne saboda gaibu ne annabi bai ga uwaye shi ko guda bai ga mahaifiyar shi ba yana yaro ta rasu bai ga mahaifiyar shi ba yana yaro kai mai a haife shi ya rasu ko bai san uwayen shi ba amma yanzu suna lahira ya ba da labarin makomarsu wannan kana tsammanin ana ya faɗin shi da son zuciya kuma ya mutum zai faɗi wannan kan uwayen shi in ba wahayi ya zo mashi ba da aka bin ba zai ce wannan wahayi ne kan mu kogita ba wahayi kuma hadisin nan bai da masauka kamar da faɗi a baya ta fuskar isnadi ko matanin shi hadisi ne tabbatacce ya kuma zo sarih a fili karara ya faɗi wannan matsalar duk da ce wai ya eh, an ce inna abi a yana da bayan yana da bambanci da ce inna walidi akwai bambanci da ya ce inna abi to baffanninsa suna shiga ya yi wani ɗaya daga cikin baffanninsa saboda Allah ya manzara zai magana don Allah irin wannan babbar matsala a kansa gane ta a kuma Allah lalaban me yake nufi ai manzana bai da wannan irin wannan matsala ya kan fito karare faɗi yadda yake nufi to da abi da walidi ma'anar su daya ba su nan bambanci sai baka san larabci ba ne to wasu malaman su yi shiru kan wannan matsala shi gaskiya lizami ya fi gaban bakin kaza Cikinsu su akwai tajujjin al-fakihani shi ce waye wallahu a'lamu bi hali abawaihi alayhi salatu wassalam yace Allah kada ya san makoma uwayen manzon Allah shin bai karanta wancan hadisi bane hala kuma yace wallahu a'lamu bi hali walidai rasulillah wannan atifa ce wai tausayi ne kai Allah tausayin bayin shi haka sahawi shi ma yace وأنا أرى الكف عن الخوض في هذا الأمر نفيا وإثباتا kima ce gaskiya ni wa ina ganin kowa kan bake shi game da wannan matsala karkace suna aljanna karkace suna wuta kai shiru ce za a yi shiru kan matsalar ilimi wa idza akhadha Allahu mithaqa mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumuna manzo Allah ci dole ka shi ilimi ya boye za a mai linzamin wuta gobe kiyama to wannan hadisi zai mai shiru kan mafaɗe shi kaga cewa ayi tawakkufi ayi shiru a kama baki wannan magana ba daidai bace magana ta uku abutan da kuma sun kasu gida uku gida na farko a wannan bangare su sun ce kai tsaye uwayen manzan Allah suna aljanna kai tsaye sun faɗi haka kuma abin haushi sai suka ce ai wani hadisi ya zo Allah ya rayawa manzan Allah da uwayen shi bayan sun mutu bayan ya zama annabi Allah ya raya mai da su sun dawo sun yi imani wanda wannan hadisi kage ne ƙarya ne duk malaman hadisi sun ce wannan hadisi ƙarya ne bai da wuya ga Allah sau da Allah kashe rayu a duniya bai da wuya ga Allah mun an rayu da wani cikin bani isra'ila da aka kashe Allah ya kashe bani isra'ila da suka ce ba za su yi imani da annabi Musa sai sun ga Allah Allah ya kashe su kuma ya rayu da su annabi ibrahim ya tambaye Allah ya ake rada matattu Allah ya gwada mashi yace kama tsuntsa ya kashe su ya kama sai kashe kuma Allah ya rayar da su wani ya wuce ya ga gari ya roshe yace Allah zai rada wannan gari Allah ya kashe shi shekara ɗari ya dawo da shi wasu mutane cikin bani isra'ila sun tsorata ko da yaki ko da alloba suka gudu suka bar gari suna fita ga Allah ce ku mutu suka mutu sannan Allah ya rayar da su tun abu ne mai wahala ga Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir gashi kuma a duniya mun gani mun ji Allah ya kashe ya gashi nan bayani cikin suratul baqara sura guda duk akwai wannan bayani ciki amma cewa su uwaye manzon Allah bayan sun mutu Allah ya rayar da su sun dawo sun yi imani bayan Allah ya koma manzon Allah wannan bai faru ba duk masanan hadisi sun ce wannan ƙarya ne wasu kuma suka ce su uwayen manzon Allah a ahlu fatara ne suku ku fatara Allah ya ce kan su ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula suka tattaro duk wasu ayoyi cikin Qur'ani kamar cewa Allah ma un litundira qauman ma undira aba'uhum kici to kun ga wannan ya nuna ahlul fatara ne da ayoyi a cikin saba'i cikin qasas cikin as-sajada cikin suratul yasin cikin suratul isra' da sauransu duk wata dai aya take maganar Allah ba zai kama mutane ba ba zai masu azaba ba sai ya aiko masa da manzo kamar aya bakara rusulan mubashirin wa mundiri alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul da ire-iren su wanda wa'annan ayoyi duka in ka dace su ka turke su kace masu wane ne cikin magabata sahabbai tabi'ai da tabi'i tabi'i wanda ya kafa hujja da waɗannan ayoyi cewa suna nufin uwayen manzan Allah ahalu fatara ne da aka za su samu tsira gobe kiyama wallahi ba za su kawo maka ba sai da masu tafsiri na baya-baya kamar tafsirin da ake ce ma at-tahrir wa at-tanwin at-tanwir wa at-tahrir ko at-tahrir wa tanwir na malami ne na kasar abin nan kasar Tunisia mai suna Ibn Ashur ta irin tafsiran baya-baya da na wasu magabata can irin su Faharuddin eh, eh, eh, Razi a cikin tafsirin su ma ya ta faɗi wannan amma dai a magabata ba za ka samu ba sai a 'yan baya fa khalafa min ba'dihim khalfun أضاعوا أحاديث رسول الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كما أتكلم مكة بتابة ذاك ساموبا سيكون سكرنت وانا آية ولا سوف يعطيك ربك فترضى suka ce ai wannan aya tana nuna gobe kiyama Allah zai ba annabi abin da yake bukata har sai ya yarda ya aminta ya gamsu wace to ya annabin zai gamsu oya ne na wuta suka kaba hujja da wannan ayat akan cewa oya maza suna aljanna in ka ce wa ya taba faɗin wannan cikin magabata wajen tafsirin wannan aya ba su da shi sai kuma cewa annabi ibrahim ya roki allah ya ce wajnubni wa baniya an na'budu al asna sai suka dauki wannan aya tana nufin duk zuriya annabi ibrahim ba wanda zai bauta ma gumaka suka manta da Allah ya ce lokacin da Ibrahim ya ce wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Daka ba dukkan zuriya Annabi Ibrahima suke musulmi ba akwai muhsinun akwai zalimun li nafsihi mubin akwai musulmi akwai kafiri waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un kalmar tauhidi Allah ya wanzar da ita a cikin zuriyar annabi Ibrahim don waɗanda ba su ba don wasu daga cikinsu su dawo mata sannan ahalin fatara ba iri ɗaya ba ne balle ka ce ma ahalin fatara ahalin fatara ahalin fatara akwai wanda dama yanci ahalin fatara mutanen da suka rayu manzancin annabin da ya gabata ba su san shi ba bai riske su ba manzanci annabin da ya zo bayan wancan da ya wuce ba su riske shi ba suka mutu a wannan tsakani su aka ce ma'alu fatara ya sun ce alu fatara ne kuma da sun zai ga abu guda sun ce 'yan aljanna ne da fi a huta an san ra'ayinsu amma sun ce 'yan aljanna ne sun dawo sun ce bayan mutuwarsu an rayar da su sun dawo sun ce kuma alu fatara ne to da za a ɗauka haka su ya ta yi cikin wancan littafin nashi na gama guda shidda ya kan tsayawa kan magana guda wannan ta warware waccan wannan ta warware wannan sai kuma tawilin suke taimaka hadithan da sauransu kaga irin wannan babbar matsala wadda tuni malamai sun tattauna ta sun yi bayani a kanta wani malami na izala ya fito ya magana kanta ƙungiyar ta izala ta kira shi ta ce mashi ya dakata bai harkar ilimi ba lokacin da yan bidi'a su kuma suna nan a hanyoyin sadarwa suna ta magana suna ta ruɗe mutane suna baza cuta da ƙarya da shubuhatu a cikin mutane a wannan lokaci ka ce mai gaskiya ya shiru ko ya dakata to naji ya dakata zuwa yaushe kwana nawa kuka bashi mako nawa kuka bashi wata nawa kuka bashi shekara nawa kuka bashi koko shikenan aure matsalar dan a dar dama yan dariqa a dar dama gabanni kowa ya yadda da ku to ku sani wallahi ba mai yadda da ku duk dan dariqa mai hankali ba zai yadda dan izala ba dan ku dore kan abin da kuke kai na gaskiya a koma ma izalatul ula amma duk wasu dubaru na neman jawo jama'a duk wasu dubaru da neman tara abin duniya wallahi baya yi Allah ta'ala alam wa sallallahu sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alam wa sallallahu sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in